قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا كجايا مسو يا كي ونمزو waye zai kare ku daga Allah idan ya nufe ku da abin da kuke ƙi na mutuwa ko kisa, ko ya nufe ku da abin da zai amfane ku na alheri da kuɓuta, ba wanda zai kare ku daga haka, sannan waɗannan munafukai ba za su samu wani koma bayan Allah wanda zai jibinci lamarinsu ba, ko wani mataimaki da zai kare su daga uƙubar Allah.